Mutane kimanin miliyan ashirin ne dai suka halaka a cikin wannan yakin duniya na farko wanda ya hada a bangare guda wasu kasashe kimanin satin a ƙarƙashin jagorancin Faransa da kuma wani ƙawancen ƙasashen na daban a ƙarƙashin jagorancin ƙasar Jamus. An dai share shekaru hudu ana gwabza wannan yaƙi inda mutane dubu shida ke mutuwa a kowace rana ta Allah. da ƙarshe dai ƙawancen ƙasashen da jamus ke jagoranta ya yi saranda tare da saka hannu a kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin a ranar 11 ga watan nuwamban 1918 daga nan kuma sojojin ƙasar jamus suka mika mulki ga fararen hula na ƙasar waɗanda dama suka ƙosa da wannan yaƙi philip scheidemann na jam'iyyar social democrat shi ne ya ƙaddamar da sabon babin siyasar ƙasar ta jamus a ranar 9 ga watan nuwamban 1918 a gaban taron jama'a Consulta. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Ya ce ya ku ma'aikata da sojoji waɗannan shekaru hudu na yaƙi sun kasance mana babban bala'i. To amma ku sani daga yanzu ya kawo ƙarshe. Sai dai mun san za mu kwashe shekaru muna jin raɗaɗin talauci da damuwar da wannan yaƙi ya aifar mana. Sabuwar gwamnati za ta mayar da hankali ga samar da zaman lafiya da sake gina ƙasa, kuma kowa ya fahimci cewa akwai jan aiki a gabanmu. Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Sai dai bayan kammala yakin duniyar na farko, ƙoƙarin da sabbin shugabannin ƙasar ta Jamus da sauran ƙasashen Turai suka yi na sake gina su ya fuskanci tarnaki, kasancewa akasarin waɗanda suka mutu a fagen yaƙi matasa ne, waɗanda kuma suka yi saura. Akasarin su tsaffi ne da ba sa iya ba da wata gagarumar gudunmuwa a aikin sake gina ƙasa. sai dai Yorn Leonhard masanin tarihi a ƙasar ta Jamus ya ce bunƙasar tattalin arziki da ƙasashe kamar su Amurka da Japan suka samu a lokacin da yaƙi ya durƙusar da na ƙasashen na Turai ya haifar da gudun hijira. nach Ya ce bayan yakin duniya na farko miliyoyin jama'a ne daga manyan daulolin da ke cikin ƙawancen da aka ce da yaƙi suka ƙauracewa ƙasashensu zuwa waɗansu ƙasashen duniya. Lamarin ya zama wata babbar matsala. wacce babu wata ƙasa ɗaya tilo da za ta iya magance matsalolin da take fuskanta ita kaɗai. Yarjejeniyar ta Versailles da aka cima a ƙarshen yakin ta haddasa wa ƙasar ta Jamus da babbar asara inda aka kwace mata ƙasashe da ke zama a ƙarƙashin mulkin mallakarta a wancan lokaci. Kazalika an raba ta da kaso goma sha biyar daga cikin ɗari na faɗin ƙasarta kana aka tilasta wa jamus ɗin biyan waɗansu miliyoyin kuɗaɗen diya na sake gina ƙasashen da yakin ya ɗaiɗaita sai dai wannan mataki da aka ɗauka kan ƙasar ta jamus a ƙarshen yakin duniyar na farko ya haifar da wani sabon kishin ƙasa ga waɗansu 'yan ƙasashen na turai da ma musamman ƙasar ta jamus inda mutane irin su adolf hitler suka fake da wannan butu domin kwatar mulki tare ma da haddasa waɗansu rigingimu da suka kai ga aifar da yakin duniya na biyu shekaru 21 bayan kammala yakin duniya na farko a yanzu dai shugabannin ƙasashen duniya kimanin sattin ne da suka hada da putin na rasha da Donald Trump na Amurka da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da ma shugaba Paul Biya na Kamaru da Alasan Watara na Cote daga Afirka za su halarci bikin na tunawa da zagayowar shekaru 100 da kammala yakin duniyar na farko.